بالله من الشيطان الرجيم

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا ثلاثة daren sha shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da daren ishirin da ɗaya ga watan jihun huzairan shekara dubu biyu da goma sha shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu da domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa a cikin wannan masallaci namu na Usman bin Fodi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a nan sannan ya mu ikon aiki da abin da muke faɗa da kuma abin da muke saurarawa mal ilmu illa al'amal bihi ilmi bai da wata fa'ida bai da wani amfani ga mai shi matukar babu aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya kamar yadda aka saba za mu fara da ko abin da ya sauka na tambayoyi da aka mana tambaya farko suna kowa menene matsayin sallar tasbihi kuma yaya ake yin sa imam abu dawud ya rawaito hadisi na 1299 da imam turmizi hadisi na 481 الإمام ابن ماجه حديثنا دوتير بريكوكو دا ثمانين الشدة الإمام ابن قضي ما تكن صحيحين فحديثنا دوتير بريكوكو دا قوم الشاشدة هذا صحابي عبد الله بن عباس الله تعالى ما سيرجع شيء لما يفنص عباس لا إثنان صحيح معلومة رجاء ما سن صحا ونن حديثي daga cikin saboda akwai babban malamin hadisi imam muhammad nasiruddin al-albani abdullahi dan abbas yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa babbansa abbas bin abdul muttalib yace da shi ya abbas yace abbas ya abbas ya babbana shi abbas da yake babban annabi ne amma bai bai rufe annabi wasu shekaru ba ko zara samun wannan ko yace ta, abbas ya babbana ala mutika yanzu ba zan ma wata kyauta ba ala annabuka ba zan baka wata kyauta ba ala amurka ba zan baka wata kyauta ba وأفعال ذكرى عشرة a يقول ذنب فوتر wasu al'amura goma ba na kirki na kwarai da za su amfanar da kai idza anta fa'alta zalika idan har kai abin nan da zan gaya maka ghafar Allahu laka dambaka Allah zai gafarta maka zunubinka awwalahu wa akhirahu na farkon fa da karshen fa سميعا ومديدا ومنفذا ومنفذا قطعه وعمده نكرا فادنا جنجنشي جنجنشنسا صغيره وكبيره كرمنسا دببانسا سره وعلانيته قوينسا دبيننسا عشر قتال أبو بوانين كركي بلا قوما أن أربع ركعات masallaci raka'o'i hudu تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة cikin kowace raka ta karanta fatihatul kitab da kuma wata sura fa idza faragta idan ka gama karatun fatiha da sura din nan idan ka gama karatun في أول ركعة أركع فرقه وأنت قائم كما كان أتي كان كما كان أتي كان أتي وكان وركوئي قلت سيك الشيء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة أيضا أن تسبيه لتكبير التحميد ومشابهه ثم تركه اذا نسيت الركوع فتقول ما اذا كان ركوعي نما سيكا سيكا وانا تنبيه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وانت راكع عشرة ككلم تكفى غوما يبين لك ركوعي ثم ترفع راسك اذا لجنازك لك كانك من الركوع لدى الركوع فتقولها عشرا فكي كلمة أن تصبيه كفا غوما ثم تهوي ساجدا لجنا سيكروك أتى كلام سجودا فتقولها وأنت ساجد عشرا ففتوانا الدعاء كوانا تسبيه كلام سجودا كفا غوما ثم ترفع رأسك من السجود لجنا سيكروك أتى كلام سجودا فتقولها عشرا wato ka faɗi wannan tasbihi kafa goma ثم تسجد sai ka sake sujuda fa taqulu ya asran ka faɗi wannan tasbihi kafa goma thumma tarfa'u ra'saka daga nan sai ka daga wato kanka daga sujuda fa taqulu ya asran ka faɗi wannan tasbihi kafa goma idan ka haɗa lissafi goma sha biyar kana tsaye sauran kuma kayi su goma goma lokacin ruku'i da lokacin daga daga ruku'i da lokacin sujuda lokacin daga daga sujuda in kai lissafi fa zalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'a za a ga cewa kai wannan tasbihi to 75 cikin kowace raka'a kenan da ma raka'a hudu aka ce kai ko تفعل ذلك في أربع ركعات ذات ركعين هكا تكين ركعوئي هدوء إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل idan ka samu iko ka samu wato karfin jiki yadda za ka riƙa irin wannan sallah kamar tasbi cikin kowace ne ka yi sau ɗaya taf'al kai fa in lam taf'al fa fi kulli in ya zama to ba za ka iya yin irin wannan sallah cikin yini ba ko kuma cikin kowane abin nan kwana za mu ce awa 24 to kai shi fi kulli juma'a cikin kowane mako kai shi sau daya fa in lam tas'al fa fi kulli shahrin marra idan ba za ka iya yin sa sau daya cikin kowane mako ba to kai shi sau daya cikin kowane wata fa in lam tas'al fa fi kulli sanatin marra in ba za ka iya yin sa cikin kowane wata sau ɗaya ba to ka yi shi sau ɗaya cikin shekara fa in lam taf'al fa bi umrika marra idan ba za ka iya yin sa sau ɗaya cikin kowace shekara ba to alal akalli a cikin rayuwarka kan kai sau ɗaya sannan ita ce salatu tasbih kamar da muka ce imam al-albani ya inganta wannan hadisi akwai wasu malama da suke ganin hadisin yana da rauni amma mun fi ganin hujjar maluman da suka ce wannan hadisi ingantacce ne ya irin su shakka da jin albani ko ai ya san shi irin yadda ya zurfi cikin wannan ilmi na hadisi muna fata Allah ya taimake mu wannan shine salatu tasbih za mu ci gaba da karatu wannan tambaya ita ce mu alarma والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة الكلام في الصلاة lokacin da Allah madaukakin sarki ya gama bayani ko ya gama magana kan abin da ya shafi saki wa ma ta'allaqa bihi min al-idda da abin da ya tawi da sakin da abin da ya shafi idda والرضاء وتمشاعر وحكم كل على التفصيل لكن هل كنت hukuncin saki da hukuncin idda da hukuncin shayarwa a bisa bayani daki daki shara'a ya takallamu ala mutawaffa an ha zawjuha sai Allah yanzu ya fara yana magana akan matar da mijinta ya mutu ya barta menene hukuncinta me me ake bukata ta yi fa qala ta Allah madaukin sarki yace wallazina yatawaffawna ay yamutuna minkum waɗannan da suke mutuwa daga cikin ku ya ku al'ummar musulmi maza wa yadaruna ay yatrukuna suna mutuwa su bar matan su na aure to matan da tarabbasna ai ne ya tarabbasna matan su saurara kada sai aure da zarar sun mutu sai haka a kusan saurara ku ba wannan shine ake kira ne takabara يتربطن بأنفسهن واتو سطورا ودكاونا انتو كرسي او أوري بعدهم واتو بعد متور مدى جنة الناس سطورا عن كرسي او أوري أربعة أشهر وعشرة سطورا مدر وتا هدو تقوانا غوما مدر وتا هدو تقوانا غوما من الليالي layali ما malam yace ولعل الحكمة في تدبير العدة بهذا المقدار وتقيل حكمة التي تكن وتقيد أن المدة تكبر فإن أن تجد ودا هدو لكوانا بوما يعني حكمة إذا أن الجنين cewa ɗan tayi ɗan tayi da ke cikin ya tumarsa idan kana zakaran idan har namiji ne ya taharraku galiban li thalathati ashhurin za a riga dan jin motsin sa uwa za ta rike jin motsin sa in har da mutu uku wa in kana mutu ya taharraku ila arba'ati in kuma mace ce za a fara jin motsin ta lokacin da ta kai wata hudu wasu da aksal ajalai saboda haka sai aka lura da ajali mafi tsawon ba ce wata uku ba saurara wata uku ba sai aka ce wata hudu da kwana goma amma wannan ce babu ba da wani mahalli ba da mahalli ba da wani hujja da shari'a ba da hujja ma wurin likitoci hatta likitocin nan na zamani da technology ya yarga bunƙasa kusan dukan sun tabbatar da wani motsi da za a ji na cewa yaro ya yi rai ya fara motsi cikin wata uku kawai a shari'ar bukari ya rawaito hadisi da imam muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi ɗayanku ma'ana kowane ɗaya daga cikinku ana haɗa halittarsa cikin cikin gatumarsa arba'ina yawman in yau kwana arba'in a cikin gatumarsa in yau kwana arba'in ko kwana arba'in kuma ya kuma alaƙatan مثل ذلك daga nan kuma sai ya to gudan jini kwana arba'in daga nan kuma zai zama tsokan nama kusan kwacin haka wata kwana arba'in wata alawa annabi ya ce sun malakan daga nan sai Allah ya turo wani mala'ika fa yumaru bi arba'i kalimatin wannan mala'ika za a ba su umarni da wasu kalmomi warista rubuta duk wani arziki da zai samu cikin rayuwarsa wa adala rubuta adalinsa yawan dadewa da zai a duniya kafin ya sake dawowa gare mu wa shaqiyun aw sa'id rubuta idan mutumin banza ne rubuta wannan mutumin banza ne aw sa'id mutumin kirki ne Allah zai ce to rubuta wannan mutumin kirki ثم ينفخ فيه الروح daga nan sai abu sa masa rai sai fara motsi kenan a shiryance ma sai ya kai wata hudu da fara motsi ba bambanta ba nan mace da namiji saboda haka maganar masu magana a cewa idan ka na zakarin ya ta harra ko gariban da kamar sai a shurin magana ce mara hujja saboda كان تكين تفسير تكين تفسير مكو هذا فصدر أقصى الأجلين فئة ولد أجل مثل أو وزيد عليه العشرة كو وزيد عليه العشر فئة كان فانا قوم استظهارا أما بين ko ta kwana ko ne ne kake cewa me za mu ce da hausa in rubama tabu'u fil haraka istizhar domin na saurarawa ya kai kwana arba'in ne amma harakar motsin da ɗan yake yi ba da ƙarfi sosai da uwar za ta fahimta to saboda haka sai aka ce to to yi tarabbusi wato abin nan zaman idan ko zaman shigar sunansa ta kaba da zaman to wata hudu da kwana goma ina ƙara kwana goma nan ko da sun tana da rauni ƙarin kwana goma nan zai sa a fahimci cewa yana motsi ta mala ya ce da aka ce da rabbas na biyan fusihin na arbata ashkurin wa ashara wa hada fi ghairi hawamil wannan baban da mata masu ciki amma al-hawamil amma ko ta ba ta ciki فعدتهن إدر سودة تكبر سودك أن يضعن حملهن شين سهيتوا أن شكي ناسو شكنا بآية الصلاة درس القرآن في سورة الصلاة saboda haka da miji zai mutu bayan awa daya matarsa ta haihu shi kenan ta riga ta gama ta kaba kenan da arannan za ta samu wani mai sonta ya halatta a daura musu aure wato kenan tana iya tara miji a ne guda cike ne guda tara maza har biyu kowanne ne kuma miji irin na shari'a wala ma fa'alan yaqti min dalika bis sunnah sannan ita kuwa ta kabarta ita kuma rabin takabar tsiya wannan ya tana da nawa wata hudu da kwana goma ita koyan ga ta kabarta wata biyu da kwana biyar shi na wani sun zalika da sunna tana da rabin abin da ya take da shi na ta a bisa wato kuka ta hanyar sunna mun yi bayani ko ta jiya cewa hadisin da inganta ba amma ijma'i ya kullu akan haka saboda haka wannan ya zama to hujja ko da dai akwai wasu malama da suke ganin cewa babu wani bambanci tsakanin iddan iya da kuyanga ganin cewa babu wani nasi da ya inganta cikin wannan saboda da asali shi ne duk hukuncin da ya shafi mata aka ce mata ta bambanta ta tsakanin masu yanci da marasa yanci to za a kaddara ya shafi kowa da kowa ne sai mun samu wata hujja daban da za ta ce to wannan hukunci ana nufin nau'i kaza ne wannan hujja sawa'un ya zamanto daga qur'ani ne ko kuma daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in babu wannan sai a alasul bata'u maka alama ka abin lamari shi ne abin da ya kasance ci gaba da zama ya je har lokacin da za a samu wata hujjar za ta kawo da shi daga wannan hali nasa fa yau za a bar na da hunna idan su mata masu kataba suka kai ajalinsu suka kai wata hudu da kwana goma kenan ko kuma suka haihu idan masu haihuwa ne masu cike ne bai tabbas muddatu tarabbatuhunna wato muddatu ta kare ta cika فلا جناح عليكم أيها الأولياء باب الذي غريك يا كو ولينسو باب الذي أتنكو فيما فعلنا تكن أبن سوما تنزاس أيكتا في أنفسهن جميل أبن ديجا في كنسو يكون أنسو دو ستورسو من التزين ندقين أدو والتعرض يكون بيانا دكي الكتاب جمال منهما don sun yi haka ba sun fita daga takaba ba ku da laifi kan wannan saboda ka ba wani abin laifi bane ba da za ku ce za ku hana su matuƙar zai bil ma'ruf idan abin duka wannan ado da za su yi bayanar da kawunan su ga manema da za su yi idan ya zamanto a bisa tsarin shari'a amma wa Allah ka idan suka yi wato wadda ba ta dace ba fita irin ta jahiliya wa ba na fi zina ce suka wuce gona da iri cikin ado da za su yi fa inna ya haruma ala al-awliya iqraruhunna a wannan lokaci yana zama haram akan waliyansu su tabbatar da su akan wannan kure nasu sai su musu wa'azi sai su tsawata musu su ga musu ga yadda shari'a ta tsara wallahu bima ta'maluna khabir Allah wajen sarki kabirun masani ne bayan ya sani ba zai manta ba saboda haka zai bada labarin komai sai mata malona ga abin da kuke aikatawa ai alimun bi batinihi kabahirihi ya san dadin abin da kuke aikatawa kamar yadda yake sanin koyansa mala yake إذا كانت امرأة في عدة طلاق إذا mace. ta kasance cikin iddar saki awa fatin ko iddar mutuwa wata ta kaba kenan fa innahu yahrumu ala rajulin yana haramta akan wani mutum wato a ce wani mutum an ya tsuba ha ya zo ya ce zai neme ta da aure ha wannan haramun ne aili zawajin wato ya neme ta da magana saboda an kan qadiya iddatuha tun kan iddar ta ta malam yace wa man aqada zawaj imra'atin duk mutumin da ya daura auren wata mace mutaddatin wacce take idda wa talazzaba biha sa'annan kuma yaji dadi da ita ya sadu da ita ko ya rungume ta ko ya yau mai kama da haka ala zalika zawaj saboda wannan aure da daura mata fa inna ta rumu alayhi abada da wannan mata za ta haramta aure kanin zai haramta har abada gaskiya wannan matsalar malikiya ce malam ya faɗa abin da ya zaɓa ke na ya faɗa cikin matsalar wa illa matsalar akwai maganganu biyu farko dai a sani babu saɓani tsakanin ba mutum kan cewa wato duk wani wanda ya daura wa mace mai idda aure ya daura mata aure cikin idda to wannan aure sunan sa batacce kamar babu shi ne wannan kan farko dai haramun ne ba daidai bane sannan kuma aure batacce ne ba da za a tabbatar da wannan aure babu sabani tsakanin wannan babu sabani cikin wannan matsala tsakanin maluma amma maluma sun yi saɓani game da hukuncin wanda ya daura wata mata mai idda ya daura mata aure cikin iddar tata iddar kuma ba wai iddarsa ba ce iddar wani mijin wani mijin ne sannan kuma ya take da cikin wannan idda ma'ana ya taru da iya eh, cikin wannan auren da ya daura mata cikin iddan har ya taru da ita maluma sun yi kilashi bayan sun shi kuka a wurin fatacce ne ba a ruba shi wannan kan dole ne amma sabanin nasu shine Allahu an yi ta yatazawwaja marratan da ba'da qida iddatiha ko yana da dama yanzu bayan an bata wannan aure hmm, idan ta ƙara ta iddan wancan tsohon miji sannan ta sake yin iddan ta iya aika ta faru yanzu in ta gama duka iddoji biyu yana da dama a sake dawowa a nemi daga aure ya aure ta idan sun shirya to sun yi maluma sun yi tafi suna da kauli biyu a nan fadar malikiya malikiya sun tafi a kan cewa أن من يعقد على المرأة في duk mutumin da zai tsara wa mace aure cikin iddanta iddar kuma iddar wani sa ne ai min ghairihi ba idda saboda shi bane take iddar saboda wani sa sawa'un kana iddata wafatin ba wani bambanci wannan idda ya zamanto idda ne na mutuwa wato idda ta taba mijinta ne mutu take wannan idda aw dalakin ko kuma iddar sakin aure wato mijinta ne sake ta wala rabiyan ko da idda ce ta kome sannan kuma wa ya dauha fiha ya zaman tuwa ya sake ta cikin wannan iddar da na fara masa aure cikin iddar malikiya suka ce haru harumat ya ala sabit aure da ma ba ta ce ne in aure ya ba ta to su kan goda su biyu za su rike a duniya babu aure tsakanin su wannan ita ce fatayar malikiya ita ce matsabar malikiya har da malikiya suka ce lau aqad alayha thumma dakala biha ba'da al-iddati da zai daura mata aure tana cikin idda amma a zaman to bai faru da ita ba sai da iddan sai ya kare to nan ma a mashhurin matabar malikiya aure ya haramta a gare su har abada akwai wata cikin masalar maliki amma ba ita ce mashhuriya ba ba abin fatawa ba da aka ba da garanti yi fatawa da ita ba ko wanda ke cewa matukar ya ɗaura masa aure ne amma da samu da ita masa sunna sai da inda sai ya ƙare in ya samu da ita to za a ɓata wurin, amma in ta kammala da iddojin nan na bangarori biyu daga ba suna iya auren ta gina iya auren ta maliki halin suka ce da muka ce magana in ya take ta din nan kare ne ce sai an sai saduwa ne kawai a'a wal qiblatu ko da sun bar ta sai ya mata kisa ne wana ruwa ko makamancin wannan ko ya rungume ta ko ne mai kama da wannan hukuncin sa shi ma kamar addu'a ne kamar jima'i ne yake wa kowa zalika sai da matukar dai hakan ya faru a idda wannan ita ce masabar malikiya shi muke karantawa tun daga risala muke karantawa da farantafin malikiya wadan wadan hanafiya hanafiya sun tafi والشافعية بشافعية والهنابلة بهنابلة إلى أن من عقد على امرأة النكاح وكنت في أحد سوادون للأورا ومكي أو ليتكي إدا أنت إدا من غيره إدا بانات بني لو بني ودخل بها فما يسأل إذا تكي إدا فرق بينهما وأن دعم أمر جمع في باب خلاف دون أن أعرفك دون أن أوريك أعطاك شيء ولها مهر مثلها tun da ba da kun aure ne tun da ya ga غير an kaddara ba lokacin da ya fara masa aure sai shi ne sadaki dubu ishirin kamar muka sadaki dubu amma an ce tun da auren ce ne an bata ce, to sadakin za a tsaya ne kan wancan sadaki sai a duba idan an ga dama mai kima ce kwararru in suka dubi da ya ce wannan ai saboda ilimin ta saboda kyawunta ya gama da sadakin ta a ce dubu ɗari biyu to dubu ɗari biyu ya hau shi dole babu aure ba dubu ɗari biyu kuma dole a ga dubu ɗari biyu da za a kan da ya sadakin dubu hamsin ne ko dubu sittin sannan bayan an ta wurin a ce to yanzu kwararru za su imanta ta in an duba an ga cewa kai wanda ai gaskiya sadakin da dare wuce dubu goma ba to za ka mai da dubu nawa za ka fi dawo da ciko in dubu sittin ne za ka dawo da ciko dubu dubu hamsin yawwa jumhur ta ce fa idan qadat iddatuha min al-awwal idan iddar sai kare tun da yanzu an ta wannan aure za ka ce da cigaba da idda ne ta cika iddar wannan na farko din tazawwaja al-akhar in sha'a su ba su haramta auren ba shi wannan miji na biyu ko kuma wannan da ya daura mata da cikin iddan in ta gama wancan iddan in sun dole ta iya tsari ta ke a kan abu na biyu ya kamata a san cewa babu wani nassi kan wannan matsala babu daga alqur'ani babu daga sallallahu alaihi innama fatawa ce ta salaf fatawa ce da aka ruwaito daga sahabbai akwai fatawar da malikiya suka dogara ita daga wurin sahabbai da kuma kiyasi akwai kuma fatawar da jumhur suka dogara da ita daga wasu sahabbai tare da kuma kiyasi misali ban da wannan fatawa ta sahabi ta ba fatawa sahabbai idan suka yi karo da juna wannan sahabi ya ce fari hukuncin da daidai ne wannan yace ba daidai bane duka sun zama to kenan ko wanne ne kana iya abin nan ba karfin su ya riga ya kare don da duk sawo'i ne saboda haka ba wani da zai lazunta maka wata fasara eh, tafani wannan illa ya kan a sake duba wata hujja ko ta hanyar siyasi da sauransu ya eh, babban hujjar su shine abinda da suke cewa Eh, akwai ka'ida ka'ida fikiyar take cewa man istajara al-haqqa qabla waqtihi kurimahu fi waqtihi wanda duk ya kokarin yayi kokarin gaggauta wani hakki tun kafin lokacin hakkin ya zo ya kokarin ya jawo shi ya zo kokarinsa shi ne sai a haramta masa hakkin gaba daya kallari fi idza qadara muwarrithihi kamar mai cin gadon wani ne idan ya kashe shi ya ga cewa za a yi mutuwa da wuri da sai haka ma da <laughs> wani da miloniya da dama ne mai gadon sa abu ya kici ya kici ne wa shi ne ake kai sai dai zai saurara masa cewa ya kamata ya kashe shi da kansa ko ya za a kashe shi ba a ka fahimci wannan to sai haramta masa cin gadon na ba babu ne ko su kuma to sai haramta masa wannan wannan ita ce babbar hujja amma dai sai a dogara da fatawar abin nan fatawar abin nan wani sahabi cikin salaf kamar yadda bayaki da bayaki cikin sunan da kuma abdurrazak cikin musannad da sa'id mansur cikin sunan ɗinsa daga sa'idu bin musayyib da suleiman bin yasar cewa ɗuraiha wata mace abin nan da ake kira ɗulaiha kana ta ta rushaidi mustaqafi ta kasance tana karkashin auren wanda ake wani wanda ake kira rushaid as-saqafi fa dallaqa al-batta sai ta yin tsakiyar cika wato kamar sake uku kenan ko kana ta ce dukna ta ta ce saboda ko ta tsara tsara da kan sun da ba idda ba fa barada Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab ya mata bulala وضرب زوجها بالمطقة إيه ومجن تمادوكا دا بلالا المطقة الدرة ضربات وتوتو بلالوها وفرق بينهما كأن يرضى تكانيوسو ولا دبات لا تكون تكاني معلومة أرضى تكانيوسو ثم قال عمر بن الخطاب فجاء عمر بن الخطاب كيف أي امرأة دون ما ما في عدتها تقول تطلع ولتك عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها إذا لم من دي دورا ما تأوري في عدة إن بيسال دعتابة أراك فهمت فرق بينهما في أرباسو ثم أعتدت ثم أعتدت بقية عدتها من فرج الأول فنفتك آية فإدة بهرينا إذن تنفرقوه wa kana qa'ilan min al-khutab shi wannan da ya daura mata aure amma bai ta da ita ba har aka fahimta idan idan ta koma ta kare sa wannan yana da dama ya sake shiga cikin manemanta in ya dace ya tsaya musu aure an gane ko sunna eh, ina ne fa in kana bakal in kuma ta da ita فرق بينهما يعني في ربا ثم اعتدت بقية عدة من الزوج الأول في تكآل فإدر وانتميجي نظركم ثم اعتدت من الآخر تفاكي إدر والنميجي نبيكما كما جمك بياني تعزو ثم لم ينكيها أبدا فمن دقنا بل يتاكي أورين تباب أورين تكانوس وما هو كفر علينا كفر علينا أمر من الخطاب هذا الصحابي jama'ar goma suna da hujja irin nasu farko ne suka ce la yakulu imma an yakuna tarimu hadal abdi suka ce ba mu tambaye hukuma lafiya don me yanzu kuke haramta aure tsakanin su don kawai ya daura mata auren ne aure ya isin ka ko kuma aya don ya faru da ita mai lokacin da take cikin kibiyar auren wani ba ku ba cikin aure aka kuma ba da miyan ko kuma kuma da aure biyu ne duka kuka lura da su kuke haramta aure tsakanin su wato kun lura da cewa an kulla auren cikin idda kun lura da cewa an abin nan tare da ita cikin idda ko da ne da cikin su ko kuma dukan su biyu to dukan su biyu aka hada su a kira su ta yawan kunce hukunce za a fahimci cewa ba ya cika da tarihi bai kamata a ce sun hukunta haramta aure tsakanin ma'aurata biyu ba بدليل لو نكاها بلا يمين ورؤيا hujjar mu ita ai da mu da ku malikiya duk mun ittifaki da wani zai shi iska ya tsaya ya kuma ka aure ba tare da izinin waliyin ta ba sannan ya taru da ita cikin wannan aure da mu da ku duka ba ma haramta aure tsakanin su illa dai ya kafin yi laifi duk kuma hukunci da za a yi a yi amma kuma ne suna da dama da ba su sake auren juna me yasa an za su haramta wannan aure ana amma na biyu suka ce a ah, annahu ya bana biha yanzu mu tambaye ku mana wannan matar da yanzu ba ba aure ne aka ɗora musu ba tana idda ne sai wannan ya zo zina da ita mu tambaye ku tun da ya zina da ita kan idan ta zama idda aka ɗora musu aure misali za ku haramta aure tsakanin su ne ko kuma za ku haramta ba ka ta ba za mu haramta ba wannan yana mu ma mun sani da da mu da ku mu da za haramta auren ba kamar za mu gani shi ma nan ya gaddar ta ne abin da da halitta da yaji ba ne za mu kuma ku horo ba tunda ya kafa yin hakuri ya bari tukunna zo ta gama idda ya aure da aure na shari'a ya gaggauta ta da ita wannan ne wata da kuma ta hukuncin tsoro da nan cewa man istadala ko man istadala hukman ko yana da tarihi ko yake kamar wasu ko yana da tarihi zai wasu me yasa ba kowanne hukunci ba abu ne ku suka ce ya maliki malikiya ku duba anna ayatul ibahati amma ayoyin da suka zo suka halatta aure tsakanin ma'aurata maza da mata sun zo sun yi magana ga miyar magana misali kamar Allah na cewa uhilla lakum wato Allah ya haɓata musu ba wara a gare ku duk abin da yake bayan wannan ba Allah ya yi sai ba wurin mara da kuma ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وأمهاتكم وبناتكم وبنات

فإن لم تكونوا لكم shahid kenan Allah ya saka duk matan da aka haramta cikin suratul nisa sa'annan wato wa uwa da yatuma kenan da diya da wane ne da wane ne da a hada tsakanin ya da tsawo a lokaci guda hmm? yace wa musa abu mai mu'mina haka na haramta muku auren matan aure matan wasu ba za ka zo ba kawai saboda kana ga dara kai ma mulki ne ko mai kuɗi ne ka ce a ah, ai na gama sarwa da ina kyakkyawa ce saboda haka daura min aure saboda ni ne sarki ba haram ba halal bane wannan haramun ne amma da Allah ya gama wannan lissafi sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk abin da yake da waɗannan da aka lissafta ba an halatta mu kaga wannan da aka so ba ka haramta sai da ku zai ku haramta ku abin da ku ta haramta ya misali an haramta da har abada ya an haramta da har abada goggo da su ya bindu an haramta su har abada ina kuka samu hujjar a ce matar da ka daura mata aure tana cikin idda ka sadu da ita cikin iddar bayan an ba ta auren ta gama iddojinta ina kuka samu hujjar cewa haramun ne yanzu bayan an daidaita kun daidaita kun so junan ku a sake daura muku aure bisa ka'idar shari'a ina kuka samu wannan hujja ba mu san amfan da malikiya suka bayar ba to su ma suna da asar akwai asar din da Abdurrazzaq ya ruwaito cikin musalla da Shafi'i cikin musnad ɗinsa da Baihaqi cikin Sunan al-Kubra daga Aba cewa wata mata na ta hakkin idda ta yi aure cikin idda ففرج بينهما علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب يغبر كان وانا لا اباك لا بأسي وقال في علي بن ابي طالب يسي ayyuma imra'atin ko wasu mace da na tafi iddatiya ta yi aure cikin iddata sun rika bainahuma to a raba tsakanin su wa ta fi baqiyati iddatil awwal ta karasa iddar miji na farkon ثم تأتي بثلاثة أفراع عن الثاني ثم نبي يا سالة إتا توتتاك إتا ما تمت إدا تظهر قروئي أكو ثم هي بالخيار daga nan tana da zaɓi in sha'at na ka in ta ga wannan idda na biyu in ta ga dama sai ta koma ta aure wannan miji na biyu wa in sha'a lam tankahu in ta ga dama ba za ta aure shi ba a wani hadisin wani asar din an ce Umar ce ma ya dawo kan fatawar Ali na Abi Talib daga baya wa abin da muke yin jarabawa shine masabar jumhur ba haramun ba ne kamar yadda malikiya suke eh, ita ce fatawar su duk bayan an gaggama duk abubuwan nan na horo da ka'idoji to in sun ga dama suna iya dawowa su yi auren Na. ko ban gama fassara ku aha fa ina da ruwa da dan ka karanta ba to bismillah wala junaha alaykum

الله kanku ya ku maza musulmi fima arrabtum ay lawhtum cikin jan isarori da kuke yi irin naku isarori na maza dan sakonni da kuke aikawa ga mata koyayyun sakonni hmm? ba da laifi a kanku in kuka yi wannan sakonni min silbatin ne sai wasu nan ne ku nuna wa mace cewa ba su bukatar aurenta almutawaffa na azwajuhunna wato matan da eh, mazan su suka mutu suna kuma cikin menene takabar mutuwar aidul idda cikin idda ka kawai insani matsalan kamar magana da mutum zai zai ne mace ce ga shi namijin da ya mutu tana cikin takaba wata rana Allah ya sa ka biyo ta gidan ko dama ka makwabta ne ku ta kan ka zo ana gaisawa نرجو أن أوفي أوقاتنا أبدين إن كل جميع ما Allah iko Allah mai iko Allah kina da kyau daga na kuma zai ka tafi abinka to ka ga wannan isara ce mai mai karfi yana da wahala ce wannan magana haka a banza kawai aka yi wa man kana yi yadi da misliki bayan an gaishe da gaisa da ita ce a yanzu irin ki kama wa ne abin nan ai da ya haka ake samun irin shi kamar ka ce warin da ya rubin teki ai ai yana abin ya yi wata a ranar gwa ana iya samun makoyi to duk da irin wani abu ne mai kama da wannan kaga dai baka fito ba baka fito ba irin gwayi gwayi amma dai a hankalci ka fito to wannan shine abin da ake rasa abin nan eh, eh, eh, abin nan tarihi kenan shari'a bata haramta muku ba ga mata masu takaba ai aknankum abyankum fi anfusikum ko ko ba ku yi wannan ba amma dai a zuciyar ku dama kai kam kana Allah Allah wance ka ta gabanta ka kare kana son ka fa kullum cikin tunani kake yi Allah ba zai haramta maka wannan ba don wani abu ne da wannan ba babu wani abu mummuna da zai haifa shi ne mana wa aknantum ai abmartum haka nan babu laifi a kan ku cikin abin da kuka kore shan fuskan cikin ra'ayuka afkaru zukatan ku min kasde nikahin na son auren su kuma Allah ba sai rike ku ai ya san irin ɗabi'ar da ya dora ku a kanta alim Allah kun ta hun Allah ya san cewa shi da kun da kuna son su dole ku rika tsakaya su da turanta su da tunanin su kullum yana kokolwar ku a cikin zuciyar ku Allah ya san wannan ya san da sannu za ku ambace su bil khidbati ko ta hanyar mai maki wala tasbiruna nuna ba za ku yi hakurin ku ba su batun da ku hakan su fa abaha lakum at-ta'arrub wannan shi yasa Allah ya ba ku damar ku yi amfani da irin wannan hali da muka ambata Inna kila jamila mana bi mislik rubbara bi fiki Allah halatta muku wannan amma ga abin da aka haramta muku walakin la tuwa'iduhin sirran kada ko yarjejen ya ko a asirce wance fa ki jira mu fa ina ina kin gaba yadda kar abin da ni na na yi kamu ne ne abin to wannan haramun ne walakin sirran ai la tasarrifu bil kidba ku bayyana musu a fili cewa kuna son ku aure su ai bi hadis sirri ai ko ku a bayyane wata alan nikah إما أن تقولوا قولا معروفا أبن لك هل أفتعوا تشين الكفاء إما جنر دا شريعة كيب دا كفاء سننية ومجنة أي ما أعرف شيئا من التعريب فلكم ذلك kuma ta wani mara ai sabab ban da harkar kawai ne ka ba kawai ka zo wurin mace mai ta taba da ce ke ai wallahi ke ke kyawa ce ai an gama ta za ta fahimce ka ai yawwa wala ta zama ubatan nika kada ku yi azamar wata kulla aure wata niyyar kulla aure a ra'aji wata ku karfafa niyya kan aure aure hmm? Hata ya bugar kitabu ajala har sai ta kafa nan ta kai karshen ka. ai al-maktubu min min al-idda sai abinda aka rubuta na idda din nan ya kai karshen sa bi an yantahiya wato kai karshe wa alamu ku sani anna Allah Allah ya alamu yana sani. ma fi anfusikum cikin abin da ke cikin zukatanku min al'azmi na daga karfafaffar niyya wa ghairihi da wani karfafaffar niyya tazaru saboda haka ku kiyaye Allah fa ku kiyaye saba hukumin Allah an yi abin da kuma ba a zanta ku kiyaye wato abin nan saba dokokin Allah kar Allah ya muku ukuba ya azabtar da ku idan har ku karfafa niyyar wa daurin aure kada ku yi wannan walamu ku sani annan anna Allah wa furun mai yawan gafara ne liman yahzaru liman yahzaru ga wanda wata yake kiyaye dokokin sa yake tsoron su halimun sannan mai yawan hakuri ne ya ji kafiri ba ta hanyar jinkirta hukuma an mutaikiya ga wanda yake da ta rubuta masa ma hukuma saboda haka za ta sadilu da haka lamari yake kada ku kafa hujja da jinkirin da Allah yake muku na ba kama ku da azaba kuma koma kuma kuna saba masa kada ku yi haka ko ayala ma na hay ko nuhitum anhu min al-azmi lokacin ma abin nan ya tasbihu mala yace wa fi ma wati cikin abin da ke tafi a ina ga bari mu tsaya nan muna da sauran yan mintoci kaɗan muna da sanarwa game da kwamitin zakka kun san zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakka zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci nan guda biyar kuma shine rukuni na uku bayan ta Allah da ibada da kaɗaita annabi sallallahu alaihi wasallam da manzanci da kuma tsaye da sallah abu rukunai biyu kenan ko na uku shine mai shine ba da zakka saboda haka zakka na da muhimmanci kuma shari'a ta bayyana da wanda za a ba su zakka ko inna masadaqatu lil fuqara'i kamar والمساكين Ta, zakan nan, ana yi ba bayanan waɗanda suke cancantar su ci zakka ko dai saboda talaucinsu da bukatarsu wani lokaci ko saboda aikin da suke yi a biya su cikin zakkar wannan su ne wanda Allah ya kira su na alaiha mun yi bayani a cikin hudu ba juma'ar da ta wuce cewa wasu suna kure suna dafa zakkar su gaba wanda suka haifa gaskiya ba da littafi a cikin wannan sai a tsare amma yan walidi ne wanda suke dan nesa kaɗan su babbani su kawunai su yayo su kannai idan suna cikin matalauta su waɗannan za a ba su zakka amma ban da uba da uban uba da ɗa da ɗan ɗa nan bai kamata a ba su zakka ba to bayan wannan kungiyar da mata ba su da ba kamar yadda take da komitoci a bangarori da dama saboda kokarin tabbatar da abin da za a iya na maslahar musulmi duk da gwamnati ce ta yi kamata ta yi wannan to amma tun daga irin halin da ake ciki bai kamata kuma a bar abubuwa haka ba a sake ba tare da abubuwan nan muhimmai da shari'a ta shar'anta sun ba da fa'idojinsu a fili ba wannan shugaba muka yi kwamitin zakka ana kuma jan hankulan yan uwa wanda an an ce musu ba da zakkan su rika ba wannan komiti din kulawa ba ta duka da dai zaman to akwai wani yanki da ake bata domin wasu ne mutakassuna da kuka sa ɗaliban ilimi da kuma wasu wanda suke da kwarewa cikin bangarori da dama da zaman to su ne komitin wannan zakka akwai da suke duba abin domin zakka a kaifa in gobe ce a kai kaifa shugaban kwamitin zakkan mu a nan kamar da aka sani kullum wani lokaci kukan zo su yi jawabi shine malam barkin da muhammad barkin da jingudu yana tare da membobinsa kwanakin ba shugaban kwamitin marayu a likita abdurrahman tsayir ya zaya jawabi da kansa a nan yanzu ina wakiltan kwamitin zakka cikin wannan bayani a wannan dare na goma sha shi daga watan ramadan mun san mutane da mutane da yawa suke fidda da kansu a don barka don Allah a ba wannan kwamiti zuwa dai yanzu ban sani ba ni na san dai wani ba Allah ya da naira dubu ɗari biyar ban sani ba suna abin nan to amma kofi a buɗe suke Ah, don Allah a taimaka akwai mutane da yawa mutane da yawa sun fara kawo application ko mutane da yawa ta kawo kuma da sun tantanta saboda haka wanda Allah ya ce musu Allah taimaka kuma li yuballighu shahidu minkum al-ghaiba ba ko ne kenan ba amma in ka sa akwai abokinka wanda ya mallaki zakka to Allah kai masa wannan sako ah, a kawo zakkar anan insha Allah wannan kwamiti Ah, suna da ƙwarewar da za su fahimci cewa su wane da wane ko bangarori kaza da bangarori kaza a shari'ance sun cancanci su ci wannan zakka muna fata Allah ya taimake mu ah, ina ga shi kenan ah, za mu tsaya a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk